Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkan ku da asuba tare da fatar kun wayi gari lafiya. a wannan safiya ta yau litinin tara ga watan Agusta shekara ta dubu biyu da da ashirin ɗaya, wanda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Columbia ke cewa karfe ɗaya na tsakar dare. Yusuf Aliyu Harande tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikinmu muke gabatar muku da shirin. Amma kamun ku ji abin da muke tafa da su bari mu fara muku da kanin labarai. za a yi tarukan ƙasa da ƙasa biyu bi da bi a kata a wannan makon don matsawa bangarorin afghanistan da ke fada su koma kan teburin shawarwarin samar da zaman lafiya manyan jami'an kiwon lafiya a amurka sun fidda sabon gargadi game da karuwar yaduwar nau'in coronavirus na delta a faɗin ƙasar. gobarar dajin da ta fara 'yan kwanakin da suka wuce ta tattaka tsibiri na biyu mafi girma a girka a jiya lahadi abinda ya sa aka ƙara kwashe mutane daga yankin Kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A cikin taskar rahotanni kuwa za a ji irin yadda 'yan bindiga daɗi ke ci gaba da cin karansu babu babbaka a arewacin Najeriya. Yanzu haka zaman da ake suna a cikin gari. An kira ni an ce sun kashe ainihin yayana da kuma babana. Ita kuwa hukumar karɓan koken 'yan Najeriya ta ce a shirye take wajen sauraron damuwarsu musamman a wannan yanayi na taɓarɓarewar tsaro. Kowa ya faɗi abin da yake damunsa, mecece ne matsalar, meye mafita. Kowa ya faɗi gaskiya don ƙasar nan ta zauna lafiya. Muna tafi da duka waɗannan rahotannin. Kamar kowace ranar Litinin, mukan gabatar muku da shirinmu na ciki da gaskiya. Wanda Sarfilu Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar. amma dukka mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Za a yi tarukan ƙasa da ƙasa biyu bi da bi a kata a wannan makon don matsawa a ɓangarorin Afghanistan da ke fada su koma kan teburin shawarwarin samar da zaman lafiya don cimma yarjejeniya kafin rikicin na Afghanistan ya gagari kundila. Ƙoƙarin ta hanyar diflomasiyya na zuwa ne a daidai lokacin da mayakan Taliban ke ci gaba da kai farmaki duk da cewa Amurka na ci gaba da taimakawa dakarun gwamnatin Afghanistan da hare-hare ta sama. Haka kuma lamarin na zuwa ne bayan gargadin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi a makon da ya gabata na cewa yakin Afghanistan ya shiga wani sabon babi mai munin gaske. wakilin murya amurka na musamman a afghanistan zalmai khalidzai da takwarorin aikinsa na rasha da china da pakistan za su gana a doha babban birnin kata ranar laraba idan allah ya kai mu manyan jami'an kiwon lafiya a amurka sun fidda sabon gargadi game da karuwar yaduwar nau'in coronavirus na delta a fadin kasar yayin da ake samun karuwar kiraye-kirayen a tilasta yin rigakafin cutar. wani mummuna abu na faruwa ya zama dole mu yarda da hakan abinda dr anthony fauci babban mai ba shugaba joe biden shawara a fannin lafiya ya faɗawa gidan talabijin ɗin nbc kenan fauci ƙwararre a fannin cututtuka masu yaduwa a amurka ya ce baya sa ran za a sanya dokar yin rigakafin cutar ta dole a faɗin ƙasar amma ya ce da zarar hukumar kula da abinci da magunguna ta amurka ta ba da cikakken izinin yin amfani da rigakafin coronavirus ta yi nan da makonni masu zuwa yana matukar goyon bayan jami'o'i da wuraren kasuwanci da kuma kamfanoni a kasar su tilasta yin rigakafin gobarar dajin da ta fara a 'yan kwanaki da suka wuce tare tattaka tsibiri na biyu mafi girma a girka a jiya lahadi abinda ya sa aka kara kwashe mutane daga yankin Dabban masu yawon bude ido da mazauna yankin sun tsere daga tsibirin Evia mai dazuzzuka tun bayan da gobarar ta fara rana uku ga watan Agusta. Gidaje da gine-gine da yawa sun lalace. An fadda gargaɗin kwashe mutane a ƙauyuka hudu a tsibirin a jiya Lahadi, ciki har da ƙauyen Fafki da ke bakin teku, inda ɗaruruwan mutane suka tsere ta ƙananan jiragen ruwa kafin gobarar ta kai ga wurin. samu mu je ga labaran duniya kashi na biyu bari mu fara da wannan rahoton. Har ila yau al'ummomin jihohin Arewa ta yamma da ta tsakiyar Najeriya na ci gaba da fuskantar barazanar 'yan fashin daji waɗanda ke kai har-haransu ba ji ba gani ba dare ba rana. Hakan kuma na durkufar da rayuwar yau da kullum a yankunan jihohin. Ko a makon da ya gabata. sun kai wani hari da ya ɗaiɗaita wasu al'umma. Daga jihar Niger, wakilin muryar Amurka, Mustapha Nasiru Batsari ya aiko muna da ƙarin bayani. Wasu 'yan bindiga sun hallaka akalla mutane biyu tare da jikkata wasu da dama da kuma yin garkuwa da shugaban jam'iyyar APC na yankin arewacin jihar Niger da ke tarayyar Najeriya. 'Yan bindigan dai sun fara hallaka mutane biyu ne a ƙauyen Karambana sannan suka jikkata mutane da dama da ma yin awon gaba da wasu mutanen sannan daga bisani suka isa garin Bobi da ke yankin ƙaramar hukumar Mariga Bindiga inda suka yi awon gaba da shugaban jam'iyyar APC a lokacin da yake gonarsa. Mala Halliru Sani ya ce 'yan bindigar sun hallaka baban shi da kuma yayan shi a ƙauyen Karambanan. Yanzu haka zan wanda ake suna a cikin gari. An kira ni an ce sun kashe ainihin yayana da kuma babana yanzu zaman da ake hmm. saboda duk har-haren da ake kaiwa mu har yanzu ba a daina ba. To har yanzu a lokacin hada wannan rahoto dai babu wani ƙarin haske daga rundunar 'yan sandan jihar Niger domin kuwa ƙoƙarin samun kakakin 'yan sandan dsp wasiyu abiodun ya ci tura to amma gwamnatin jihar niger ta tabbatar da aukuwar lamarin da ma ƙoƙarin da ta ce tana yi domin kubutar da shugaban jam'iyyar apc alhaji aminu bobi da ke hannun 'yan fashin dajin kamar yadda sakataren gwamnatin jihar niger alhaji ahmad ibrahim matani ya yi ƙarin bayani mutanen nan mun san dazukan da suke akwai waɗansu bayanan da ba zan bayar yanzu a cikin rediyo ba sai dai tabbatar maka da cewa jama'an tsaro sun san da abin da ke tafiya kuma akwai matakan faran da ake dauka wanda yake za a karfin sa to kamar shi kuma na aminu bobi wato zonal chairman na apc kamar yadda ji bayani yana gona ne suka zo suka same suka dauke shi ko kuma mutane suka dauka yan ƙauyukan nan da ke kusa da bobi wanda ke duka muna sane da su haka kuma bayanin da ya zo da safe yau shine na karambana na'am kaman shi aminu bobi kun yi magana da wanda suka dauke shi ko dai har yanzu a'a har yanzu ba su yi magana ba ba su faɗi ma takamaiman me suke so ba game da shi sai dai tabbatar maka da cewa jama'an tsaro sun san da abin da ke tafiya kuma akwai matakan faran da ake dauka wanda yake za a karfin sa wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ɗaliban Islamiyar salihu tanku a jihar Niger su kimanin 148 suka haura makonni tara a hannun 'yan fashin dajin mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a Najeriya. har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. Ɗaruruwan mutane cikin har da 'yan Belarus da yawa da ke gudun hijira a Poland suka yi tattaki jiya Lahadi a Warsaw don yin zanga-zanga a kan danniyar siyasa da ake yi a makwabciyar kasar Belarus. gangamin da aka yi ranar jajibirin cika shekara daya da yan zaben shugaban belarus da suke gani an yi magudi da yawa daga cikin masu zanga-zangar sun ɗauki tutar 'yan adawa mai launin ja da fari da aka haramta a belarus suna faɗin allah ya ja zamanin belarus Zanga-zangar ta mai da hankali ne a kan zaben shugaban kasa na ranar tara ga watan Agusta a shekarar 2020 da aka yi a Belarus, inda shugaba Alexander Lukashenko ya samu wa'adi na shida a zaben, wanda 'yan adawa da kasashen yammaci da yawa suke gani an tafka magudi. Yaƙina an sauya sakamakon zaben ya haddasa gagarumar zanga-zanga a Belarus da ta kai ga ƙarin danniya daga gwamnatin Lukashenko kan masu zanga-zanga. 'yan adawa da kafafen yada labarai masu zaman kansu mutane fiye da dubu talatin da biyar aka kama kuma an yi wa dubban wasu dukan tsiya tare da kulle su to an dai kammala wasannin olympics na tokyo a lokacin bikin rufe wasannin da aka yi a daren jiya lahadi shugaban kwamitin wasannin olympics na ƙasa da ƙasa thomas bach ya ayyana rufe wasannin A birnin Paris za a yi wasan Olympics na gaba a shekarar 2024. Kamar yadda aka yi gasar wasannin bana, babu 'yan kallo sosai a wurin bikin rufe wasannin saboda annobar coronavirus. An kashe fitilar wasannin Olympics yayin da aka yi ta harba wasan wuta a sararin samaniya. A ranar ƙarshe ta gasar wasannin, 'yan wasan Amurka sun samu ƙarin lambobin yaban zinari guda uku, abinda ya ba ƙasar damar samun lambobin yaban zinari guda 39 fiye da China da ta samu 38. Gaba ɗaya Amurka ta yi wa dukan ƙasashe fintinkau a sauƙaƙe wajen adadin lambobin yaban da ta samu, ciki har da na zinari, azurfa da tagulla, inda gaba ɗaya ta samu lambobin yabo 113. China ta samu 88, Rasha ta samu 71, Birtaniya ta samu 65 sai kuma Japan da ta samu 58. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai mu na gaba. Yayin da kalubalen tsaro ke ci gaba da barazana ga tattalin arziki da zamantakewa a tsakanin 'yan Najeriya. cibiyar hulɗa da jama'a da yada labarai ta ƙasar wato nipr ta kafa kwamitin gudanarwa da taron tattaunawa da rukunonin al'umma a jihohi 36 na faɗin ƙasar da nufin lalubo hanyoyin zaman lafiya daga tushe daga jihar kano wakilin muryar amurka mahmud ibrahim kwari ya aiko muna da ƙarin bayani a wannan rahoton da ya haɗa muna. bayan kaddamar da kwamitin koli da zai tsara da tafikar da taron tattaunawa da jinsin 'yan kasa daban-daban a can abuja a ƙarshen mako ne aka kaddamar da wakilan kwamitin a shiyoyi shida na najeriya Dr. Sile ya usile da ke zaman jagoran kwamitin ashiyar arewa maso yammacin kasar ya yi ƙarin bayani dangane da ƙudurin da cibiyar ta NIPR ke muradin cimmawa. Sai muka ce to bare mu tattaro dukkanin jinsuna na ƙasar nan mu zo mu zauna kowa ya faɗi abin da yake damunsa mecece ne matsalar meye mafita kowa ya faɗi gaskiya don ƙasar nan ta zauna lafiya abin za a fara ne da jihohi za a yi a kowace jiha abubuwan da aka jiyo daga jihohi za a zo shiya guda shida da muke da su in aka yi a nan ma za a tattara bayanan da aka samu a nan sai a je ƙasa kuma wanda za a yi a abuja a cikin watan goma sha ɗaya to a nan bayan an gama wannan za a tattara gaba ɗaya daman kafin a fara sai da aka zauna da mataimakin shugaban kasa da ministan yada labarai aka yi musu bayani kuma an amince mana to in aka gama wannan insha Allah za mu miƙa gwamnati abubuwan da al'umman ƙasar nan suka faɗa shine matsalolinsu da kuma hanyar da suke gani in Allah yarda za a samu mafita yanzu haka ne masana lamuran tsaro da ke fashin baki akan hanyoyin magance kalubalen tsaro a najeriya sun yi maraba da wannan yunkuri na cibiyar nipr Detective Awal Bala kwararre ne a fagen gano laifuka da magance su. A ilimance wannan abin da suka kirkiro yana ɗaya daga cikin matakan da ake foundation yadda za a gano makin matsalar zaren saboda haka sai ka yi wannan ma za ka iya gano cewa ma ga ta hanyar da za ka bi ka warware wannan matsalar saboda idan baka san cuta ba ba za ka iya samar da maganin ta ba. Lalle ne muna maraba da wannan cibiya muna maraba da abin da ta zo da shi tunda abubuwan nan da za su yi za su yi shi a ilimance a matsayinsu na ƙwararru kwararru wanda suka kware a wannan sashi na bangare nasu za su fito za su bada tasu gudunmawar ne ga ƙasa don a silalubo hanyar da za a kawo ƙarshen rashin tsaron nan. Aiwatar da ƙudurori ko shawararin ƙwararru akan al'amuran ƙasa na ci gaba da kasancewa babban ƙalubale a Najeriya. Sai dai Malam Kabiru Sa'idu Sufi masanin kimiyyar siyasa kuma mai sharhi kan siyasa da demokaradiyya a Najeriya na cewa. Akwai yiwuwar ita wannan kungiya abin da za ta zo da shi ya zama na cewa ya sha bambam daban da watakila na baya musamman ta bangaren aiwatar da shi din duba da kyakkyawa alaka da ke tsakanin ita kungiyar da kuma gwamnati musamman ita ma'aikatar yada labarai ta ƙasa sannan kuma duba da cewa akwai kungiyar rike da manya-manyan makamai a gwamnati. Ita dai NFR cibiya ce wadda ke da mambobi ƙwararru da suka lakanci aikin yaɗa labarai da hulɗa da jama'a waɗanda ke aiki a ma'aikatu da hukumomin gwamnati daban-daban da kuma cibiyoyi masu zaman kansu a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mafita baki ɗaya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. masu raro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum ke bin kadin waɗanda ake zargin sun yi rashin adalci da cin hanci da rashawa da cinye dukiyar marayu da dai sauransu a yau za mu ci gaba ne da batun kashe matashi mai suna hamza baba gombe da 'yan sanda suka yi ku biyo mu cikin shirin suna na sarfi hashin gumel. makon da ya gabata ne muka fara ji daga bakin malam baba garba darazu da ke zaune a gombe yadda wasu jami'an 'yan sanda na rushasshen rundunar sas da taimakon wasu 'yan banga suka kama tare da azabtar da kashe ɗansa mai suna hamza baba gombe lamarin da ya jefa iyalan baba darazu cikin gwagwarmayar neman haƙƙin kashe hamza da aka yi amma babu wata nasara duk wada cewa daga bisani an rushe rundunar sas biyo bayan bijirewar 'yan najeriya kan yadda suke gudanar da ayyukansu. wannan iyali sun bayyana gaban kwamitin da jihar gombe ta kafa don sauraron korafin waɗanda suka fuskanci cin zarafin rundunar sas amma aka samu cikas domin lokacin da aka kashe hamza baya daga cikin rukunin lokacin da kwamitin ke da hurumi a ka ga ci gaban tattaunawa da wannan fili da baba garba darazo mahaifin hamza abu garba yi mana bayani mu daga nan shi kenan magana ta sai kuka yi shiru kawai ta mutu kenan ba wani mataki a abu ne wanda ya fi karfin ka bayan da ka iya amma ni ba yafewa ne ba har ga Allah saboda haka ina neman abi kadina a kan cin zarafi da sanadiyan yaro na da aka yi gaskiya ina neman in akwai hukuma mai adalci da ta bi kadina ta da sama min hakkina na sanadiyan yaro na da aka yi. Abu garba in ka je zarafin yara na da aka eh, yi. In ka je wajen waɗannan hukumomi ko kuma inda ka je din me kake cewa a yi a ba da diya ne ko a ba da haƙuri ko a yi me kake so a yi. Eh, eh, alal haƙiƙa ni a gaskiya wannan zuwa da muka yi na wajen ainihin kwamiti ba su bar mu mun yi magana ai ba su yadda ma suka karɓo magana mu ba suka ce sun dai kira mu yau a ce kaza gobe a ce kaza ku dawo kaza saboda haka ba a bar mu mun faɗi mun faɗi ma wani ainihin menene korafin mu ba amma ni hakika ina neman a biya ni diya na rayin yaro na da aka kashe don ban yafe ba gaskiya hakika ko ban yafe ba Bawo Garba kana zargin da 'yan banga da 'yan sanda ne na sas na wannan lokacin? Hakika kuwa babban ta ni ka aya hannun 'yan sanda ya rasu yaro. Saboda haka ni 'yan sanda nake zargi don a hannun su ya rasu. shi abdullahi komanda shi abdullahi komanda allah hakika ai shi ne ainihin karan farautan 'yan sanda wanda yake ainihin shi yana nan dama aikinsa kenan su ba za su je da kansu ba yauwa saboda haka sai su tura shi ya fara zuwa idan ya fara zuwa shi kenan kaga shi kuma abin da ya tuza sai su zo su bi kayansa sukan ba shi har bindiga har fistin suke ba shi tabbatacce ya rike hannunsa akwai abin da ka faɗa baya cewa an ce an yi lissafin wasu yara waɗanda inda hamza yana cikin su to sai dai a yi masa ko addu'a ko ba zai dawo ba me suke nufi da wannan to adal hakika a nan ni gaskiya ban san me manufansu ba sun ce dama sun yi list ɗin yaran da za a kashe bayan sun tafi da yaro na bisu harcen sun tsaya mai na tsaye da ogansu saboda haka sai yake mun wannan amsa na ceto yaron nan ya faru ya ce to gaskiya zai gaya min ba zai koya min ba don haka akwai ainihin list da aka ba su na waɗanda yaran da gaskiya in dai har yana ciki sai dai ne hakuri saboda haka shine ya tafi suka tafi da yaro kuma bai dawo ɗin ba kuwa yana iya wannan listin watakila yaron yana akwai yara ko kangararru ko masu aikata laifuka ya shi tsakani da Allah Babu garba ya hamza yake. To ni alal hakika gaskiya tsakanina da Allah a bayyane zahiri wanda zan ce zahiri wanda zan ce alal hakika ga yaro na an taba kamo shi an zo an ce ga abin da yayi wallahi ba wanda ya taba kawo yaro na ya zo ce min ga abin da yayi saboda haka an biyo shi a guje me yayi me yayi me yayi ya dab da zai iso gidansu aka aka aka sare masa ka ya faɗi har ya kai ga wannan sanadiyan ajalinsa. Wannan ya nuna irin waɗannan hukunce-hukunce ko an yi list ko an yi wani abu ya nuna ba magana zuwa kotu kenan wasu ne kawai suka yanke hukunci cewa ga abin da za su yi wasu waɗanda ake zargi da wasu abu. Hakika ba a nuna za a kai hanza kotu ba ma dama an zo da niyan in an samu hanza kawai za a kashe shi saboda haka ita hukuma ita ne faɗan laifin da hanza ya yi amma ni ban san laifin da hanza ya yi ba tsakanina da Allah. Baba Garba. Anan. Eh, ga masu sauraron wannan shiri na ciki da gaskiya me za ka ce kuma me kake fata zai faru eh, kan wannan marigayi Hamza da Allah ya karba. To ni ina kira ne ina kuma roƙo ga mai girma gwamnan jihar Gombe a Inuwa haya da ya dubi tsakani da Allah ya taimaka kamar yadda Allah ya taimake shi ɗora shi akan wannan shugabanci ina kira kuma ga shugaban ƙasa janar muhammadu buhari da kuma ainihin babban inspector janar na 'yan sanda baba usman alkali da su dubi su taimake ni a kan wannan al'amari na yi mamaki kuma har wannan abu ya same ni ba a kai ni gaban kwamishinan 'yan sanda ba ko kuma shi kwamishinan 'yan sanda ya kira ni ya ce ya aka ya aka ya bani haƙuri ko kuma ya ce ga yadda al'amari yake har yau babu wanda ya kira ni ko kuma ya zo gidana da ya kawo min wani ɗauki a kan abin da ya samu yaro na ba saboda haka ina kira da wannan gwamnati mai adalci da a taimaka a yi dubi a kan wannan al'amari da ya same ni kamar yadda aka zo har gidana aka kashe yaro na kuma har yau babu wanda ya bi wani kadi babu wanda ya bi kadi na jin wannan korafi na baba garba daruzu ya sa wannan fili na ciki da gaskiya ya ɗauki korafin zuwa ga babban lauyan al'ummar jihar Gombe. Barista Zubairu Muhammad Umar Ciroma. Ga kuma abin da ya shaida mana. To lallai ita dai gwamnatin jihar Gombe dama ta kafa wata hukuma ta binciki waɗanda aka yi wa karan tsaye ga bisa harkar rayuwarsu misali ko ta dukiyarsu ko ta jikinsu wanda wancan rundunar ta sa amma gwamnatin jiha a kwamitin da ta hada sun abin da ya shafi abin da ya faru ne daga watan biyar na dubu biyu da sha tara zuwa lokacin da aka kwamiti wato duk abin da ya faru kafin zuwa wannan gwamnatin muka ce ba za mu shiga ma wannan ba kuma su wannan kwamiti din kwamishin of inquiry akan sassu kamar yadda aka yi waɗansu jihohi jiya masu kai wa mai girma gwamna sakamakon bincikensu kuma gwamna ya ce zai ɗauki mataki a kan irin shawarwari da suka bayar to hakika a lokacin da wannan kwamishin take zama ɗin mutum na ɗan jijiyar abin da suka yi so mun san akwai waɗanda suka kawo ƙorafinsu wanda wannan hukuma mai binciken take a gaskiya ba ta da hurumin binciken abin da ya faru kafin 29 ga watan biyar na 2019 wato kafin wannan gwamnatin shiga aiki kenan wannan shi ne abin da ake ciki a yanzu barista zubairu ciro ma yayin wannan yaro sun bukaci gwamnatin jiya ta bi su ya za a yi su samu haƙƙinsu kenan so idan tun da ni dai ban ga in korafi suka yi in kuka suka rubuce ban ga dai abin da suka rubuta ba amma hakikanin gaskiya mu dai wannan gwamnati ne ke kadin mutane duk wanda aka ci zarafi za mu je, za mu ji masa sa to idan su rubuta wa gwamnati ko suka rubuta ta hannun ofisi na ko suka rubuta mai girma gwamna to hakikanin gaskiya na san wasu da zai turo ta wajen ofisi na a duba abin da za a yi tunda wannan al'adar sa ne da kuma niyyar sa ce a kan cewa duk wani mutumin da aka ba daidai ba za a ji kadunsa za a ji kadun sa to idan sun rubuto mana muka gani za mu yi bincike sosai a kai domin ba duk abin da aka gaya maka ne zai kasance gaskiya ko karya ba saboda ka sai ka yi bincike wannan shi ne adalci in su rubuto ga mun saurari bangare su kenan sannan kuma za mu tuturi jami'an da abin ya shafa sai su ma mu je bahafinsu to daga nan za mu yi ɗaukar shawara mu ce to ga matakin da ya kamata a yi sun gwamnati ce kamata ta ɗauki mataki ta ɗauka idan hukumar yan sanda ce na tarayya ya kamata ta ɗauki mataki wasu shawara idan ko muna ganin abin da kotu ne za a kai domin ta ji bahasin magana sai mu ba su masu korafin wannan shawara din amma duka hikarin gaskiya ba dama a ko mana ta kuka da ba za mu wani abu kai ba za mu yi shanu wato ma'ana in iyayen wannan yaro suka tinkari ofishinka za ka saurare su kuma ka bi don su kwanar da gaske yi muna sauraron mutane ko na jin kadin su sun mutu muna rubuce don ba maganan baki ba ne tun da kuma abu da ya shafi tsawon lokaci a dubu biyu da goma sha bakwai sun haka ta san ya dan dade kenan so sun mutu mana shi a rubuce da kyakkyawan bayani wanda mu kuma muna neman ƙarin bayani kenan misali za mu nema in ko muna neman shaida za mu nema sai mun samu wannan mun yi wannan binciken mun gamsu da abin da suka gabatar mana sannan mun kuma sai mu sai mu kai gaba ko mu ba da shawarar da muka dace amma hakikatin gaskiya ba za mu yadda wani mutumin jihar Gombe a ce an ci masa zarafi bar magana kasa ba. Kwamishinan Shari'a na Jihar Gombe, Barista Zubair Muhammad Umar Ciro kenan. da yardar Allah wannan fili zai ci gaba da bibiyar wannan batu tare da alkawarin dawowa domin sanar da ku masu sauraro abin da ya faru. Yanzu amadadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma Nasara da Mai Kaya wanda yake taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya. Da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe. labaran duniya a takaice. Za a yi tarukan ƙasa da ƙasa biyu bi da bi a kata a wannan makon don matsawa ɓangarorin Afghanistan da ke fada su koma kan teburin shawarwarin samar da zaman lafiya don cimma yarjejeniya kafin rikicin na Afghanistan ya gagaru kundila. Manyan jami'an kiwon lafiya a Amurka sun fidda sabon gargadi a jiya Lahadi game da karuwar yaduwar nau'in coronavirus na Delta a fadin kasar yayin da ake samun karuwar kiraye-kirayen a tilasta yin rigakafin cutar. gobarar dajin da ta fara 'yan kwanaki da suka wuce ta tattaka tsibiri na biyu mafi girma a girka a jiya lahadi abinda ya sa aka ƙara kwashe mutane daga yankin masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu da wannan subihin taku sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na hantsi za ku ji saura aikin aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Amma kamun mu yi sallama da ku, bar mu miƙa ta'aziyar sashen Hausa na muryar Amurka zuwa ga iyalan margayi Dr. John Umaru, tsohon babban jami'in ƙungiyar lafiya ta duniya da gidauniyar Carter Foundation, wanda Allah ya warsuwa a jiya Lahadi lokacin wata ibada, da fatar Allah ya ba iyalansa haƙuri, mu kuma Allah ya kyautata tamu bayan tasu. yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin. Yanzu haka agogonmu ke cewa karfe ɗaya da minti ashirin da tara na tsakar dare. Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. ku wuni lafiya mu kuma mu tashi lafiya. Peace.